ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته تو إن شاء الله دام ما لك عند مكتئة ما فيها تشبه بسم الله a to ashe gane yawan malam shi zai gano kan shi ya kuma shi zai gano ka ta gano ka to sittin da takwas wallazi na iza an fagu a da bakwai na mashi wallazi na la ya da'una ma'allahi ilahan akar ولا يزدد بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون من يوم التي حرم الله إلا به وذلك وإن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim kamar yadda muka ji za mu ci gaba daga wani aya wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar Allah ya ce waɗanda ba su bauta ma wani Allah tare da Allah ba wato wani Allah na daban wanda ba su bauta gunki ba kenan ko kuma wani Allah ba Allah ba ai kuna fil ibada wanda ba su shirka a cikin ibada ba ma Allah ya hada ba su hada Allah da kowa ba wala ya katulunan nafsa ba su kashe wata rai ba Allah ce wanda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haƙifa ce da gaskiya da wani dalili na kisa din wala ya kuma sannan ba su yi zina ba wa man ya fa'al zalika wanda ya aikata ɗaya cikin wayancan da aka lissafa din can shirka ko kashe rai ko zina to wanda ya ɗaya cikin nan guda uku ya alƙasa ma ya fada ya fada ya gamu da zunubi ya gamu da uquba shi Allah Allah shi kiyaye mu na'am يضعف yudaa يضاعف له العذاب يضاعف له وفي قراءة يضاعف بالتشديد za a ka lahul azabu wal azaba yawmal qiyamati za a ninka mashi azaba ranar tashin kiyama wa yakalu fi ko wa yakalu fihi muhana zai dawwama a ciki wato yana wulakance wannan ai bi jirmin filain badalan wa qur'a bi rafi'i ma istinafun wa jamilatu muhana yana wulakance ai hali ai zalilan zai zama kaskantacce tabbatacce muhaƙiran mutaƙiran wulaƙantacce jami'an ana haɗa mashi da azabin jismi azaba a jikin shi da kuwa ruhi ruhani da kuma azaba ta ruhi wato zuciya na kuna can wahala jiki na kuna shi ma wahala sun bayan na mutar da efil azabi sannan abin da za ka ce za a nuna kamar shi azaba abubuwa ne ga su huwa huwa shirku ma'a irtikabil ma'asi yayi shirka kuma yayi sabo kun ga dama mushriki ne hada Allah da wani ya zo yayi zina ya zo ga ai kun ga hada saboda aka ce annin ka azaba fato ga afalahu uquba annin ka mushi uquba ala shirki akan shirka shi wa ala ma'asi kuma akan saban da yin Allah Allah ya tsare mu na'am إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ فأولئك illa man ba sai dai wanda ya tuba daga wayancin abubuwa da aka ambata wa amana kuma ya yi imani wa amila amalan ya yi aiki kuma aikin salihan aikin nagarta minhum daga cikinsu fa ulaika to waɗannan yubaddilillahu sayyi'atihim ala sai ya musanya wancan laifuka nasu wanda aka ambata din almarku hasanatin sai ya mai da su maimakon wancan zunubi ninkin ninkin to sai kuma a mai da shi aikin kwarai da an ya gafiru ha ya gafiru ha Allah ya gafarta musu wai sibu kuma ya ba shi lada shi mai wannan Allah ya ba shi lada an gafara an gafara kuma an ba da lada don ni kun ga wani irin gara basa Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu ko ɗaya ma kan mutum ya aikata balle ma a ce sai an dawo nan wa kana Allahu gafura rahima Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai rama

wa man wanda ya tuba min zunubi daga zunubin shi min ma zikira wanda aka ambata wa gari da wani shi wa amila salihan sannan yi aikin nagarta fa innahu su shi wannan ya tubu ila Allah yana komawa zuwa ga Allah wato yana tuba zuwa ga Allah mataba komawa ayyar yarju ila Allah yana juyawa ga Allah juwa komawa sai jafa jazi khairan Allah ya sakamta mashi da alkhairi dan haka sai ai kokari in ma mutum ya dan tuntube a dawo ga Allah a tuba ga Allah qala nabi sallallahu alaihi wasallam limu'azu annabi ya ga mu mu'azu ya ce wa atibi sayyi'atal hasana ka bi mummunan aiki da kyakkyawan aiki huwa wannan kyakkyawan aiki sai shafi wancan mummuna din wa khaliqin nasa kai mutane dabi'a bi khuliqin hasanin da dabi'a mai kyau na'am walbina ana ta magana kun ana ambaton mutanen ciki su ne ibadullahi a ibadun rahman su ne da wallazi ne la shahadu na zura su ba su shaida zur ba su ta shaida ta ƙarya ai alkazibi wal batil da banna la yuqimuna shahadata al kaziba ba su tsayar da shaida ta ƙarya aw la yahduruna mahadir al kazibi kai ba su zuwa ma dai inda ake yin ƙaryar eh ba su zuwa gurin fa inna mushahadatu badili domin mutum mai zuwa gurin da ake barna musharikatun fi yayin tarayya na shi ma a ciki kenan zai yi bane an bai sa'a ba wai zama rumi lagau su mutanen kirkin suka shuɗe suka ga ana lagau minar kalami na magana a alƙabi mummunan magana wa gari da wannan marukira ma haisu wuce suna masu karimci ai mu'uridi na anu suna kau da kai daga wannan ya zo na ana sarawa malam ya wuce a gama ya kau da kai daga balari laifi ko a bishi kenan lahiya da mutanen gini bayan zai siya wuce ta wurin su amma ana taɓa nan sai kau da kai wuce maru kirama na'am wannan zai nema na a'a wadanda yana iza zikiru bi a ya kira ne a ah, bi a kira ne wallahi ne ya zikiru waɗanda idan aka yi musu wa'azi wuizu bi ayati rabbihim da ayoyi na ubangijinsu shine alqur'ani lam yakhiru alaiha ba su faɗuwa a kan wannan gargaɗin da aka yi masu a ce har sun faɗi sun man suna kurame wa yana suna makafi wato an masu wa'azi ba za su faɗi irin wannan faɗuwar ba bal a karro sami'ina he su faɗi suna ji sun ji magana allah wa'azi ya shiga ya gamsar da su nazirina suna masu kallo mun tafi'ina suna amfani da wannan wa'azin da aka yi masu na'am wallazi ne ya kuluna rabbana wanda suke cewa ya ubangijinmu na kai mana baiwa min azuwajina daga matanmu wa zuriyatina da kuma zuriyanmu bil jam'i wa qur'a bil a ƙurrata ayin Allah ka ba mu mata da 'ya'ya, wayan za su zama qurrata ayin wato sanyin ido gare mu ailana bi anna rahu mudina ka dan mu gansu Allah ka ba mu ‘ya’ya har mu gansu suna a gare ka ya Allah eh kaga wannan addu'a waje Allah kuma Allah ka sanya mu lil muttaqina ga mazuran Allah imaman mu zama jagorori fil khairi wajen alheri bi haisu ya kace duna bina yayin da su za su koyi da mu ko yi kuta duna bina za a koyi da mu fi kamata sha'ir dini wajen tsaida al'amura na addini bi ifabatil ilmi Allah ka ba mu ilmi ka zubo mana ilmi alaina akan mu wattaufika kuma ka ba mu dacewa lil amali salih da ake nagarta eh haka da eh, wannan haka yanzu ke nan mutum ya gani wannan ya halɗa mai Allah ya sa muna ciki hmm, ta na'am ah, ulaika ulaika yi zonar bafata أولئك إلا الذين فتحنا سوء الغرفة أنا ساكم سامس wato gofa wani ɗaki ne daraja ai a darajatul til janna daraja mafi ɗaukaka a cikin aljanna saboda bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi ala ta'ati a akan ɗa'a ga Allah wai la kauna ana jefa masu kuma a cikin aljanna nan a cikin wannan gurfa din nan tahiyatan gaisuwa wa salama da aminci assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad ائمه والسلام من min al malaika daga malaiku khalidina suna cikin wannan aljanna cikin wannan jin daɗi kuma khalidina fiha an kaddara musu kuma dawwama a ciki wato in an shiga ba a fita ba a ce kana jin daɗi yau ba gobe ba lahiya a wancan lahiya kullum daɗi kullum nema kullum haka za a yi ta zama ba ciwon kai ba ciwon kafa ba ciwon kwankwaso ba ciwon hannu ba ciwon kawa yanzu mutane yanzu yawanci da an ɗan fara girma shekara na ciwo oh. eh hadda yana ma to aljanna duk ba wannan lahiya lau khalidi na fiya amin an kaddara musu dawama a ciki hasunan mustaqarran kun gani wannan matabbata ta yi daɗi wa mukama da kuma gudun zama ai ya kama gudun zama ai ulaika ma ba hu khabaru ibadur rahman da ulaika nan da wannan abin nan ai labari ne na ibadur rahman bayin mai rahama al suna kawa ta'ala bi ma a tamma bihi sura Allah ya yi ƙarin bayani ga abin da yake cika wannan sura da shi washtamala ala mahatawiyatiha ya taro akan abubuwan da ita sura ta taro min tauhidi na tauhidi wato kadaita Allah wa ahwalul ibadi da kuma halaye na bayi fa kala Allah ya ce Thank you. قل يا محمد للكفار aka مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع makafirai ما ya aba'u bikum ubangiji bai kulawa da ku wato ubangiji na bai kulawa da ku rabbi laula du'a'ukum ba cin addu'a ku da kuke iyahu gare shi fi shada'idi lokacin tsanance tsanance fa ya kashi fa ya kware ne ya muku wannan musiba din wato kun shiga cikin teku ko wata musiba to kun zo kuna Allah Allah kun manta da kowa lokaci kuna kiran Allah to sai Allah shi kuma sai ya ansa wannan addu'a to kenan ya kai ga musulmi in an ce kafiri ya shiga cikin bala'i ya kira Allah to kai kuma musulmi fa za ka kira kuma amma da muka ci gaba nan musulmin wani lokaci a wani lokaci eh suka koma <coughs> eh. wai kira Allah din ne wai a kira Allah ma sai a kira wani kuma wai a kira wani daban to wannan ai musiba ta kai musiba kafiri kafirai ga ina kul ma ya ba ubi kuma aka ce kullil kufar ka ga mu kafirai ma ya ba kuma ma ya ba ubi kuma rabbi ubangiji na bai kulawa da ku laula da abu kun ba shi addu'a ku na addu'a da suke Allah na kulawa da su ya kwarin yi musu wannan musiba to me yasa kai musulmi ka kirawa kuma ba Allah ba saboda haka Allah kawai ai kira in an samu shi shiga cikin masiba in ma ana cikin ni'ima Allah kawai ake kira kowanne lokaci Allah kaɗai yake bauta mawa ba a haɗa Allah da kowa wajen bauta duk wanda ya wannan to shi ne yake shiga cikin masiba wasu ya zama mushriki kenan Allah ya tsare mu a fakarika zabtun faƙad ai yace ai hakika ai kaifa ya abu bikum yaya ubangiji na zai kula da ku eh ka qad mu rasula wal qur'an kun ƙayyace manzo kun ƙayyace qur'ani ai ku bai kun yi laifi fa so ba yakunu azab wannan azaba ya kasance gare ku lizama wato mai lizimta da'iman kenan ai mulaziman lakum fil akhirati zata lizimce ku a lahira ba da ma yahillu bikum fid dunya bayan duniya ma musiba ta same ku rawa shekani malamai guda biyu sun ruwaito an abdullahi bin mas'udin daga abdullahi dan mas'udin kala ya ce khamsun قد baina abubuwa guda biyar sun shuɗe addukhan hayaki walluzum wallizam da wannan aljimta wa rum da rum wato balbadasha da kuma damka wal kamar da wata ai kamsu alamatin alamomi guda biyar daratan ala qiyamis sa'a qadma baina wanda suke nuna wa alamar tashin kiyama ne to har sun sun wuce ku yi wacin lokacin da aka wannan ake ba labari har sun zo sun wuce su wani ne wannan Allah ya ce yau mata ci sama ubilukhanin mubin ranar da zama sama ke zuwa da hayaki bayyanan ne to wannan ya zo ai yunwa kenan wata mafakacin yunwa da aka yi suka yi an an wuce ta wa qawluhu ta'ala da inda ce, ce fita da bacci sa'atu wan shaqqal qamar wato kiyama ta kusa ga wata ya tsage wannan ya faru kuma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi roƙe shi ko inda kaza kaza ne kafin shi tsakani da mushrikai saboda haka yi addu'a wata ya tsage ya faɗo ya lokacin yana ya hau jabal ya ba kubaisi mun ga wannan shi ma ya wuce wa qawluhu ta'ala da inda Allah alif lamin mim rum to shi ma wannan wuli rum din an yi an gama shi wa qawluhu ta'ala da magana Allah da yace yawma nabtishil babishatal kubra inna mun muntakimun yawma nabdishi wannan badashi damkan nan babbar damka shi da kubra din nan to an yi badasha kubra din wani ne shi wahiyar ma yawma shi ne kashe kafirai manya na makara na shi ne wannan wa qawlu sai kuma inda Allah ce fasau sawfa kunu lizama da sannu wannan azaba da zama mai lizumta ga kafirai a to shi ma wannan fil ke khilafin wannan an yi saɓani kila an ce al'asri ma badar wa inda aka kama a ranar badar wallahu a'lam kuma Allah shine mafi sani na'am to sura ta kare kuma abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah muna da ka gafarta mana abu wanda mu sani a cikin Allah ka sanar da mu Allah ya mana iya tsare mana imani mu za mu ci gaba da sura ta gaba suratun shu'ara'i shu'ara'i kun san waka bakiya hiya cani ita wannan sura tana da ayoyi guda ɗari biyu wa sab'un wa ishiruna aya da kuma aya ishirin da bakwai dari biyu da ishirin da bakwai wa mazuya abin abinda take karantarwa siƙatar rusuli billahi rabbihim amincewa amincewa yaddar manzannin Allah da ubangijinsu Allah a fakawar fitina kuma ana da yadda su wannan suna na karantarwa ya tsoron fitina la yamna'ur rusul min at-tablighi bai hana manzannin Allah su isar da sakon Allah wa harin da'awa hana su bayyana da'awa su wa'azi ila Allah zuwa ga Allah maɗaukaki ruya anna ɗaha arwato cewa ɗaha a dawasi wannan dawasi min alwahi musa alaihi salam suna daga cikin allunan musa alaihi salam ɗan a taura kenan ta bismillahir rahmanir rahim Thank you. ta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai si wayannan harufa haza wa musaf abdullahi bin Mas'udi littafin abdullahi dan mas'ud shi ga yanda ya karanta yake karantawa ba si makaduwatan bin babu ya ko ne yayin ci ko na tsaye ila wa hiya qira'atu abi jahar ana cewa shine karatun abu ja'far cikin wayannan qurra'u na duniya ya nuna suna nufin a annahu ya kifa yana tsayawa ala kulli harfin a kowane harfi cikin wayannan guda uku fatan tsayuwa yumayyizu biha kulli harfin ana rarrabe kowane wannan harfi gashi da wannan daban-daban wallahu alam bi muradi bi zalika amma da karatun mu tasin da wannan mai tasin duka wayan harufa wallahu a'lam bi muradi bi zalika Allah shi yasa abin da yake nufi da wayannan tilka tilka hadhihi al-ayat wayannan ayoyi ay ayatul kitabi ayatul littafi shine al-qur'ani الإضافة الإضافة آه، بمعنى من آه، آية الكتاب المبين للتافينا آه، المبين بينا المزهر الحق من الباطل وانك بين قسكيا دقا قريا نعم لك يا محمد bakhirun nafsaka kai ya muhammad kana kusa ka halakar da kanka ai qatiliha kana kusa da kana wato yana yi ka nemi ka kana ka kashe kanka shafaqatan dan tausayi ka tanqusu shay'an min risala ka rage wani abu cikin manzancin da aka aiko ka da shi aw mimma umirta bi tabligi umirta bi tabligi ko ka rage wani abu daga cikin abin da aka umarce ka ka isar da shi min ajali saboda Allah ya kunu mumini dan mutanen ka ba su zama masu imani ba wannan la'allahu na dan don tausayi ai la ta aliku nafsaka karka halakar da kanka ake ga ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya halakarwa bi kitmani shay'in da koyewar wani abu min khawfi an yanfiru minka dan tsoron kada su guji su gudu su bakka aw yusiru fitnatan ko kuma kansa ta maka da fitina to kakka rage baka bai ka bai بينا شيء وهذا مثل قوله تعالى مثال مدن مدن على يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ممن أشياء فما بلغت رسالتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين inda Allah shi ya kai manzo ka isa da abin da aka saukar gare ka mai rabbika daga ubangijinka wa in lam in baka aikata wannan ba kama ballagta risalata to baka isa da manzancin ba wallahi ya shi muka kai ka damu Allah zai tsare ka min nan daga mutane inna Allah la yahdi al kafirin Allah bai shiryar da mutane kafirai ta Allah kiyaye na'am in nasha in Allah shi inda mun so ne yanzu da alaihi min sama'i ayatu da mun saukar da aya daga sama an ji Allah mukhawafatan mai ba da tsoro karafin jabali kamar mu ɗauka ga dutse daga faukar ru'usin a kansu mu ɗaga dutse kamar dutsen mutuwa a ɗaga shi a kawo nan da tsakar gari a ce duk kowa ya yi imani in kuma wanda ya kuskure zuwa haɗuwar shi kun ga ya ce Allah ya ce in da sosai mu yi wannan fazal kuma ta doge ai ma ma'ana al ai ta zillu ta dumu ta dawwama ana kuma akan wuyan su raga wuyan su tunda akan ne da an sake faɗo a wuya la khabin ya koma suna masu kankan da kai fayi yi ominu su imani walan ma wasu da ana yayin da ya siffanta wuya bil da kankan da kai allazi huwa li arbabiha amma ana nufin ana nufin wannan iyayen gijin wuya din shi yasa aka yi jama'atu jum'atu jum'atu siffa minu aka tara wannan siffa jam'ul uqala jam'iyyin na masu hankali aka ce mata aka ce laha khadi'in

hukumin wani hukunci Rama rahama daga mai shi shine Allah da ala al'anar hukuma inna ma ci da shafaka wanda ya nuna kenan hukunci yana zuwa dan tausayi wa Rama da kuma rama lahum gare su li'annahu mina Rama ne domin ya zo daga mai rama duk abin da ya zo daga mai kenan ya zo tausayi muhdathin wanda yake bako ne sabo ai jaddidin inzali wanda sabon saukarwa ne asifatun kashi ba duk wanda aka yi masa aka kawo wani sabon abin Allah ya saukar da shi na wani hukunci illa kanu an sai zan kasance game da shi mu'uridi ne suna bijirewa ba su yadda na'am fakar zabu bi hakika sun karyata da wannan abin da aka sauka mazu fa sai hatihim an bawo labari shine karshen wannan abin zai zo masu makanu kanu ya ma kanu abin da suke izbi da shi zai zo masu na'am Allah awalin ya rashin ba su gani ba su lokaci ba irin arzi a cikin ƙasa kam an bat na fiya da yawa min tsirar a cikin ƙasa din ai kasiran da yawa min kure zaujin karim na nau'in nau'in na da abin nan mai kyau ai nau'in hasani nau'i mai kyau na ‘ya'yan itace da sauran abin nan kasirin na fiye mai yawan amfani iz ma min na batin illa wa lahu nafa'un ba wani abu tsoro wanda yake fitowa a cikin ƙasa ba wani ba ce yana da wani amfani sai dai mutum bai gane ba ko bai sani ba faye ba su gani ba su amfani da wannan tsirrai da muka fitar masu da shi masu kyau faye ta dillo na bihi su shiru da shi ila husini zuwa ga kyautatawa ko kyawun ma'un jila abin abinda aka sauka zuwa gare su wa nafi'ihi lahun da kuma amfanin shi gare su ba su lura da wannan eh, inda fi zalika inda fi zalika Aya, lallai wancan a cikin wannan akwai aya in a cikin zai inda fi zalika cikin wannan da aya akwai aya dalatan adilala ala kamali kudurati na kudrati ta'ala akan cika kudura Allah maɗaukacin sarki wa ma kana aksaru mu'min mai yawancinsu ba su imani fi ilmin Allah da ilmin Allah wa qala sibawayhi wani malami ne na na kana za'ida ai ma aksaruhum mu'minin mafi yawan su ba mun basu imani shi ilmin lahi da ilmin Allah wa qada'i da hukuncin Allah fali zalika saboda haka ma la tanfa'uhum amsal hadhihi al-ayat al-izam wa innan ayoyi masu girma ba su musu amfani eh, wa in kanat ta tanfa'u qawma ko da ke da in an sauka za su amfani wasu mutane minhu daga cikin su wa min gayyun da kuma wasu su mimma arada Allah bihim al-falah wa wanda ga wanda Allah ya nufin su da samun babban rabo to Allah ya shirya da mata mai suna inda rabakar laifin ubangiji ka lahu aziz shi mabuwayi ne zul mabuwayi ne ah, yanke kimi kafin yana yin ukuba ta ramuwa akan kafirai الرحيم شيكم مرامني يرحم المؤمنين الله لا تسعي مؤمنين ثم ذكر تعالى سبو قصص sannan Allah ya ambaci kisoshi guda bakwai da isi ba ta sikatar rusuli billahi don tabbatar da amincewa manzannin Allah da Allah fama kana ya sudduhum ba abin da ke toshe hana su an tabligin risala wasan ina da manzanci khawfa jin tsoron fitina min kamhin daga mutanen su yana su au Allah yu'minu bima unzila ilayhi ko kuma sun ta wa'azi an kin imani da abin da aka sauka gare su wannan ma bai hana su wa'azi fa ba fa da fa da bi kissa kissa ji Musa sai ya fara da kissar annabi Musa a cikin wannan kissoshi guda bakwai ko a cikin wannan isoshi za a wannan guda bakwai sai aka fara da kisar annabi musa aha mai ne ya ce saboda mahimmancin ta bil maude ga wuri labi ta takardun ya ba wai dan irshi aka fara ba ba ta fi tarihi ga tarihi ka kala ya ce Sun fara wai zukuru ya muhammad da ya muhammad ka gaya mutanenka ka ambata masu izina za rabuka musa lokacin da ubangijin kai kira mu annabi musa lailatin ra'an nara wa shajara dare yayin lokacin da ya ga itaciya kuma ga wuta ga itaciya koriya shar ganye amma ga wuta kuma ci a cikin dare ta lokacin ubangiji ya kira na musa an da an eti kawar zalimi zo nan wato an mai da shi manzo ka je mutane a zalimai a rasula kana manzo na'am nan mutane su ne tsoma fir'auna mutanen fir'auna ma'ahu tare da fir'auna zalamu anfusahum sun zalunci kawuna su bil kufri da kafirci billahi ga Allah wa zalamu bani isra'ila sun zalunci bani isra'ila bi yace ibadihim dan sun bautar da su ala hamzatu ko ala alhamzatu lil istifham al inkari wannan hamza dan tambaya ne amma na inkari ala kuna Allah shin ba su tsoron Allah bi da'ati sim Allah da fa wahidu su kada ta Allah na'am قال موسى يجي rabbi ya ubangiji na in ya khafu an yukazzibu ni ina tsoron kada su karyata ni na'am na'am waya bi kusa da yi in suka kare ta hanyar Allah amin ta ka ji bi himli in suka karyata ni to sai kuma irji na ya kunci ka zan ka zaura a karyata ka ga ba daɗi to yace to kada su karyata ni na ya ɓaci wato abin nan wala yan da ji Sani kuma harshe na ya kasa magana bi adai ta da baya da wannan manzanci inda riki sai lokacin kuncin kirji لأنه يمنع من انطلاق لسان بالكلام domin yana hana sakin harshe wajen yin magana almuhtaji ilai wanda ake bukata gare shi fitta biligi wajen isar da manzanci ita eh, ka zara musa albi salafatin annan musa ya ci hanzari da abubuwa guda uku a zarin kullum min ha murattabun alama qablahu kowanne yana biye da wannan alkan abin da ke gaban shi walaisa muradi al'imtina ba yana nufin yaki bane ko ya kasa da risala da manzanci bal muradi abinda shi dai musa ke nufi izharil ajabi yana bayyana kasawar shi an hazal hamdin sakiri ga daga wannan kaya mai nauyi wadda labil ma'una kuma yana neman taimako alaihi a gan akan wannan nauyi minan lahi daga Allah kaga ba laihi bane sun matsala sannan ya ce fa arsil ila fi Haruna, ka aika zuwa ga dan uwana haruna mai iya zama ga shi ma manzo tare da ni yi sahibu ni ya tarayya da ni fi da'awar fir'auna wajen kiran fir'auna wa kwami da mutanen fir'auna wa kana harunu harunu ya kasance in zaka a wannan lokaci bi misr yana masar wa musa shi kuma yana duru duru sina na'am walahum alayhi walahum alayhi zambun yana ga mu Allah suna da akai na akwai zunubi bi qatlil qibdi minhu na kashe musu bakirde kabila fir'auna

malam kun wanda irin daraja wannan bawan Allah yana magana ne da ubangiji shi eh a ce kaza ya ce kaza a ce kaza ya ce da ubangiji shi malam me yake wannan eh kare ta Allah ya ce kalla a la ya katulu naka ba su kashe ka fa za ba ku tafi ku biyu ai an taba abu kai dan uwanka fa fi ta galibul hadi al ghairi kun ga alin jayi da wanda kenan da wanda akan wanda bai nan domin lokacin haruna bai nan sai aka ce anta wa akuka kai da dan uwanka to ku tafi bi ayatina da ayoyin mu inna ma'akum ji Allah ya ce muna nan tare da ku mustami'una muna sauraro ma ta kuluna abinda kuke cewa wa ma yuqalu lakum da abinda ake cewa gare ku ai ya majarin jama'a aka gudanar da wannan magudana kamar jama'a ne an ce maimakon a ce eh, ya ji na inna ma'akuma ya ka ce inna ma'akum kuma wani aka ce musta mai wuna kun ga ta azimar lafawa don girmama ga shi annabi musa da haro na'am fati ya fi rauna, ku je rauna, fa kula ku ce inna rasulu inna mu ai kullum minna kowannen mu mazo ne rasulun rabbil alamin ubangiji yan alam mu manzani ne na ubangiji in alam ka zuwa gare ka na'am to ga sakon shine bi an arsil ma'ana ka kyale ka saki tare da mu bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da mu kamar mana su ai har mu ka ka da su minar al daga bauta wa khalli sabila mu ka kyale hanyar su ka kyale su liya'ishu ma'an nasi dan su rayu tare da mutane ishatul arari eh, rayuwa irin ta yaya haza huwa al min fir'auna li awwali marra wannan shine abin da aka nema kai gurin fir'auna farkon lokaci ثم Musa wa وأخوه Haruna ila Fir'auna sannan suka tafi da Musa da dan uwan shi Haruna suka je gurin Fir'auna fa ballagahu ma arsalahu ma rabbuhu ma bihi suka isa da abinda ubangiji abinda aka aike su da shi abinda ubangiji sai aike su da shi na'am qala fir'aun qala alam nurabbika ai mana ai kala tara ce ba kala tara ko a jere daga ya kuma kala fir'aun sai fir'aun ya ce li musa alam nu rabbika fina ba na muka rayu ne ka ba fina fi mana gini na gidan muka rayu wani da kana dan yaro sabiran kariban min kusa da haihuwarka da ana haihuwarka ka zo ka zo ka rayu lana humila da fita domin ma da shi a cikin akwati bai kwabi wulaci bayan an haife shi yan kwana kaɗan idan kasar fir'auna zuwa ginin fir'auna wa ruju'ihi da kuma yadda aka mai da shi ila ummi zuwa ga uwar shi kana bi hukumul irda'i da hukunci na shayarwa kawai ta shayar da shi faqad wala bista kuma ka zauna fina a ta muna tare da kai min um, umurka da rayuwanka su ne shekaru salasi na shekara talatin muna tare da kai nan gidan muka rayu duk kana dan gani ka rayu a gidana yar ba su min malabisi fir'auna kayan tufafin da fir'auna ke sawa shi ma shi yake sawa dan gida kenan wai kar min marakibi yana hawa daga irin motar da abin nan eh, fir'auna ke hawa kayan abin da yake hawa fir'auna haka shi ma musa yake hawa a shekara talatin nan wa kana sama ibnu ana cewa dan shi ne na'am wa fa'alta wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka zo ka aikata aikin da ka aikata hiya qatlihi al-ibdi shine yanda kashe wannan bakin da wa anta min kafirin ka zama daga cikin masu laifi ka zan kafiri dama shine mai boye abin nan kuma jayayya ka zama mai jayayya ai jahidina li ni'mati alayka kana jayayya da ni akan ni'imar da ne maka bi tarbiya da tarbiyar da ne maka wa adamal bari da babbatar da kai kai kuma gashi kana cikin bani isra'ila eh قال موسى سي موسى يا ce eh wannan abin da ya faru ya faru na yi wannan izin a wannan ahi na izin a wannan lokaci wa na mina bolin ina daga cikin wayan da ba su san wannan ba amma ya aci aci aci aci na lahu ba da ha lokacin ban san Allah zai bani abin da ya bani ba daga baya ba da ha bayan wannan mina da ilimi wa risala na ilimi da manzanci eh, shine bali na yi lokacin ban san wannan abu zai same ni irin wannan ba نعم قال ابن لما جئتهم وعرضي به ويحملني ففررت منكم ai da ne wani na gudu na baku. lamma kafa cikin lokacin da ni tsoronku sau haɓa lera biyu kuma sai Allah ya bani annabta shi ne bani hukunci waje alani kuma ya sanya ni minar musulmi cikin manzanin Allah a radda bi zalika ya mai da wannan martani alama wa baka bihi fir'aun kan zargi wato wulakacin da shi fir'aun ya yi mashi na zargi ai eh, fir'aun kad handan su kafi yi ga annabta shi me ya suka wa huwa alqatul da ghairi shi ne ya kashe ba da haƙi ba a yi suka ne ah, wa jihar rabbi ووجه الرد أن أن أن أن موهبة الحكم يميد عمد الرد وتتين يميد عمد الرد سوى أن باش حكم والنبوة كان بعد تلك الحادثة شيء جان الموسى أن باش وانا ما باين وان سن أبن يفعل واتو لو كشن لو سن أبن يفعل لو كشن شيبا أن بني با منزو بني saboda haka bayan wancan abu ya faru sannan aka bashi wannan matsayin da yake da shi yanzu Allah ce hasalat min gairi wancan abin da ya yi ba tare da yi ba na'am waje yace wace ka nimatu waccan ni'ima tamnu alai wadda ce min gori a kanta azulu ay mun biya an abbata bani isra'ila dan kabo bautar da bani isra'ila litirka ay bayanin litrika ai ittakattahum abidan kai kesu a bayi walam tasta'abiduni eh, Eh, walam taska abadni ni baka bauta da ni ba wala ni'matu laka ala zalika bal alayya wannan ba wani ni'ima wanda kai ga wanda a gare ni bi zalika li zulmi ka saboda ai ni dan ka ki bauta da ni to ai kuma kai azalimi ne bi isi ibadi mutun da ka bauta da wancan sarban Isra'ila kaga an sake bada eh wa qaddara ba'dhum ko وبعضهم أول كلام حمزة الإسفهام الإنكاري وتفرق أقاوم حمزة تنبيع دين إنكاري wala masa ma fir'aunu hujjaji musa da fir'auna ya ji hujjoji na annabi musa fir raddi wajen da martani a an kasadihi wajen da da abin da ya nihi da ibu tsari da'awacin musa don ya bata da'awar annai musa ai a risalati wani manzancin shi raja a zalika to da ya ji wannan abin bai yiwa sai dawo nan me ya ce ɗana din daga wancan yadda suka yi ta wancan abin aka kai da komo aka kai da komo ya gade ba mu shiga sai ci to kala ga abin sai abin ya ce ga musa ba ma rabu alami na ji kana cewa dai da waye wa ubangiji a Allah din allazi an annaka rasulu wanda ce wai kai manzon shi ne shin waye shi aisha wa shi ne shi a huwa min zahabi na dinari ne shi wannan rabu alami ne awon to yake ko na zuba Allah mu ma walamma walamma lam yakun sabilin lil khalqi ila ma'rifati ta'ala yayin da ya zama bayan za a yi mutum ya san Allah lil khalqi maliki wato a ce kuma ciyan ya ce san Allah ba a zai iya san shi ba wa inna ma ya arifu ya arifu na wasu na sanin mutum yana sanin Allah ne bi sifati da sifofin Allah to da ya mashi wannan tambaya ce wa marabul alami a ajabahu Musa alaihi salatu wa salamu bi ba'dha sai ne Musa ya kara mashi da sashen irin wannan wato sifofi na Allah din Kala sai annabi Musa ya ce, Rabbu samawa ciwar arzi, Ubangijin samai da kasai, kuma bai na kuma da abin da ke tsakaninsu, ai, Khaliku zalika wanda halishi can? shi ne ubangiji ba in kuntum muqini in kuna masu yaqini bi annahu ta'ala khaliquhu cewa Allah shi halicci sammai da kasai fa aminu bi ku imani da shi wahdahu shi kare na'am